الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة bayan mai bayani akan abin da aka karatu ga sallar subahin ranar juma'a حدثنا أبو نعيم هو فضل ركين قال حدثنا سفيان هو الثوري عن سعيد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن سعد بن عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أوف عن عبد الرحمن هو ابن هرمزة saboda shi bambanta da wance ne wanda ya kasance kakana da wanda ya kasance shi ko wannan malamin malamin mahaifi ne na ana ce mishi sa'adun ibrahim ibn abdurrahman ibn aufin kaga ibrahim dan abdurrahman ibn awfin don haka yace haddathana don haka yace huwa yace an an daga abdurrahman sai yace huwa ibn hurmuza shine ibn hurmuza al-araju ba wance ne ga abdurrahman ibn awfin ba an abi hurairah daga abi hurairah radiyallahu anhu Allah ya shaddada shi kala yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance ya karba shi na karatu fil fajri ga sallar subahin yawmul yawmul jumu'a ranar juma'a بألف لام ميم تنزيل تنزيل تنزيل الكتاب من الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب kitabi ريب فيه من الرحمن الرحيم rahim don haka ce لام ميم تنزيل tanzilu sai yayi hikaya bai ce alif lam ba saboda akwai tanzilu kitabi min rahma kitabi fihi min rabbil alamina don haka sai abbe kawo sauran magana ba sai ce tanzilu kawai yayi damma yayi bina'i akan damma yana karatun alif la mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin wa hal ata al insani sannan na karatun kuma hal ata al insani hin min zahir la yakun shay'an mazkuran wa anna manzo Allah na karatun su ranar juma'a ga sallar subahin an ce me hikimar da a cikin karatun wannan surorin guda biyu ranar juma'a ga sallar subahin ita dai alif la mim tanzilu an san akwai sajada cikin ta akwai sajada cikin ta wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruna in an haka ne sai an yi sajada to sai suka ce maluma suka ce hikimar da a cikin karatunta ranar juma'a domin a gudu hihi ko na ranar juma'a sabanin sauran wata ranaku ta hi kowace ranar juma'a cikin ranaku na mako don hakan ga aka karatun wa'annan surorin guda biyu ga sallar subahin nata ita kuma bayan haka kuma alif lamin min tanzilu kitabi la rayba fihi min rabbil alamina cikin ta wata akwai bayani akan halitta adamu alaihi salam wannan kenan kuma an halitta shi ranar juma'a bayan wanga kuma ainihin hal'ata ala insani hin min dahri ita ma akwai ambato akan halitta adamu alaihi salamu hal'ata ala insani hin min dahri lam yakun shay'an maskuran nan ana nuhin adamu alaihi salamu to bisa ga wannan sai maluma suka ce ata ala insani nan ma ma'ana qad kad ata alal insani hin min dahari ya yakun shay'a mazkuran to bisa ga wannan sai maluma suka ce wannan ita hikima wadda aka ji watan cikin karatun wa'annan surorin guda biyu ga sallar su bayan ranar juma'a wasu maluma suka ce kuma bayan wannan akwai hikimar da aka ji ciki hikimar da aka ji ciki shine ta akwai akwai ambato akan hawalul qiyama akan ambato akan ranar al'umma sifofin al'umma za a ambace su cikin ainihin alif lam mim tanzilu kitabi la fi himal alamina ana jin wannan ciki a ashe tunda an kaji wannan ciki kuma sannan lalle haƙiƙa rana ita ranar al'umma ta ta taka za ta auku fihi cikin ranar juma'a to hikimomin da an ka samu kenan aka ambaton wannan to shin ana karatun waɗannan ainihin surorin ga kowace sallah ko ko sai na juma'a to maluma sun tafi akan cewa ana karatun suratul sajadati sura mai sajada ko kuma ta wata sura da kasance akwai aya mai sajada cikin ta ana karatun ta ranar juma'a kuma ana karatu ga sallah ta farilla wannan abin da an karanto daga Ali ibn Abi Talib kenan Allahu anhu da shi da Abdullah ibn Abbas sannan kuma wata hasanahu annahaiyu Ibrahim ta kyautar da shi da shi da Muhammadu Sirina sun kace wannan riwaya mai kyawashi sannan kuma wa huwa qawlu shafi'i shine zance shafi'i wa ahmadun hanbali wa ishaq rahoyi dukkanin husunta akan ana karatun ana karatun aya ana karatun sura wadda ya kasance akwai sajida cikin ta sallah ta falalla ranar juma'a ko ba ranar juma'a ba imamu na malik radiyallahu anhu shi kuma ya tafi akan cewa an yi riwaya riwaya ta ibnu habib anhu a riwaya ta ibnu habib an malik na radiyallahu anhu ya ta akan cewa ana karatun a ainihin sura mai ayar sajada cikin sallah ta farilla liman ya samu shi karanta sannan kuma wannan ashabu ya rawaito daga malikun anatin kada a karanta saboda mai jin tsoron ainihin tahaliki in an karanta zai kai ga in ba jama'a masu yawa ne an karanta sura wadda kasance cikinta akwai ayar sajada to zai kai ga a samu tahaliki na mabiya ke in eh, musamman in aka ce a cikin aka karantawa ana karatu a soce sai an haga dan liman yayi su ya doka za a kama mai bihi ba sa in sa wuce gaba ɗaya ba to bisa ga wannan imamu na malik ce in jama'a yan kadan na ba a samun tahliji an samu ayi amma in jama'a na da yawa kada a karanta sura wadda kasance akwai aya da cikin ta wannan ra'ayin imamu na malik kenan kuma wannan shine ainihin amalu ahlul madina shine aikin mutanen madina mutanen madina ba su karatu surar da adda sajada ga ga sallah ta farilla sai dai ga nafila to bisa ga wannan imamu na malik radiyallahu anhu ya tahi da shi da ainihin kusan dukkanin mabiyanai a bayan wannan kuma an samu sabani kwarai kwarai a Ibn hajar al-asqalani cikin fatahul bari ya kawo sabanin maluma akan wannan matsala sannan kuma na da ainihin ikrarat inda da an ga samu musamman dai ga masaba ta malikiya karshen ta dai abinda ya yanke shi kai na ibn hajarin ya yanke hukunci kusan akan kaulin wannan ibn arabi ibn arabi abinda ya ce watan ya kamata liman shekaran ta aya wadda ya kasance shekaran ta aya sajada cikin sallah sai ta farilla watan ta subahi ranar juma'a kuma shi ta karanta haka amma kuma lokaci ka karanta saboda gudun kada a ɗauki abin sunna shi mai ƙarfi to bisa wannan dai kamar ainihin abinda ainihin shi wannan jasuwa ke na ibnu hajarin ya karkata akan wannan kauli na ibnu arabi radiyallahu anhu to shi na malam ce babu ma ya qara'u salatu juma'a jumu'ati yawm juma'a babu ma ya qara'u ofi salati al-fajr yawm jumu'ati bai mai bayani akan abinda aka karatu ga sallar subahi ranar juma'a wannan shi asa bayan da malumma sun kai da kuma abinda an kambato nasu babu juma'a fil qura wal muduni babul jumu'ati bai mai bayani akan ana yin jumu'a fil qura watan ga alqarya alqura jam'u qaryatin na wal mudun shi kuma watan jam'u madinatin na al mudunu jam'u madinatin na kuma ce al madainu al madainu jam'u jam'u madinatin na al mudunu jam'u madinatin na to ana jumu'a ga ainihin alqura alqarya wal mudun sannan kuma ta manyan manyan birane babban birni shine ake cewa madina ƙura alƙarya kenan shi na mu canza shi da hausa sai mu ce alƙarya alƙura kenan alƙaryatu alƙaryatu dama sunanta kenan alƙaryatu alƙarya guda jam'in shi alƙura حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر الأكدي هو عبد الملك بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن الرحمن عن أبي حمزة عن أبي جمرة عن أبي جمرة هو نصر بن عبد الرحمن الدبئي an ibn abbas annahu qala yace inna awwala jumu'atin jumu'at inna awwala jumu'atin haqiqa farkon jumu'a jumu'a wadda an ka sallata ba'da jumu'atin bayan jumu'a fi masjid rasulullahi cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi masjid abdul qais jumu'ar da an kai cikin masallaci na Abdul Qais wasu jama'a na wanda ya kasance sun sauka Bahraini watan gari da wanda ya kasance shi na kusan Oman bijuwasa ga inda aka ce majuwasa qaryatun min qura abdul qais min al bahraini sannan kuma tana cikin riko na bahraini to ita a farkon juma'a wadda an kai bayan juma'a da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin birnin madina da lokacin da an ka fara lokacin da manzo Allah fara sallar juma'a cikin masallaci ne ba a koma juma'a ko wani gari ba cikin duniya sai juwasa min al bahraini حدثنا بشر محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله هو قال أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك قال أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيدي عن الزهري دق زهري هو محمد بن مسلم شهاب قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر دق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كي صليتنا سمعت رسول الله ناجي منزون الله يقول شنا cewa kullukum ra'in kowane ku ra'in makiyayi na ai kowane ku hafizun wanda an ka ba tsaro na wanda an ka ba tsaron amana na kullukum ra'in wa zada laysu laysu sa'idan ya kara daga riwaya ta wadda yayo qala yunus ko wa zada laysu laysu ce qala yunus yunus na zai da al'ayyar ya ce ka taba ruzaiqun hukaimin kumun a kum ko kumun hukaimin an karanta kumun hukaimin bi taqdimin ra'i an karanta kumun hakimin bi taqdimin zai amma wannan shi yawa cikin wawayi a kataba kumun hukaimin zai ibn husaymin ya rubuta ilam shahabin zuwa ga ibn shahabin wa ana ma'ahu in ji shi yunus yace ina tare da ainihin shi ibn shahabin saboda an ce yunus almajinin ibn shahabin na sannan bai da buwa da shi a hadaran wata fanan da gida da wurin tashi na tare da shi yunus yunus ne zai kenan al'adi an ce hafizi na mutuki ne amma ba hifzu sirrin ba hifzu kitabin duk abin da ya rubuta duk abin da an rubuta cikin littafi ya tsare ya kyautar suwa amma maluma sun ce abin ban mamaki bai aikantar da hadisi guda biyu bai rike da littafi amma shi da dabda kitabin kam bai da dabda sadare Yunus ana kiran shi Yunus ne zai da al'adi to shi na cewa ana ma'afu yace ina tare da shi yau izin wannan ranar biwadil kura inda aka ce madil kura wani wuri na shi na kusan haibara hal tara sai ɗaya shi ainihin ruzai ƙonu hakimin ya tambayi inu shahabin ya aiko mai ya ce halta za kana ganin an ujan mi'a ai usalliya ma'a mamma'i usalliya da mamma'i aljumu'ata kana ganin na samu ya tsaye da juma'a tare da wanda a tare da ni wa ruzaikun amilun ala adin ya amaluha wa ruzaiqa shi kuma ta ruzaiqu amilun lokacin nan watan shina cikin wata gona tashi ala adin akan wata gona tashi amaluha wadda ya kasance ayyar shi shina shifka cikin ta shina noma cikin wannan gonar wa fiha jama'atu min sudan cikin wannan gona akwai wasu mutane daga cikin watan bakakin fata wagairihim da wani su wa ruzaiqun yawma idin ala ailata lokacin nan watan shi kuma watan ruzaiqu watan shine ainihin amirun ala ailata zamanin umar ibn abdul aziz kenan shi sanya shi amirun amiru ailata watan shine ainihin gwamnatin ailatu ita kuma ta ailatu tana cikin rukun baharaini to sai kasance ya so shi tsaye da juma'a ga wannan wurin sai ya shawarci ibnu shahabin az-zuhri yace mishi kana ganin na samu ya tsaye da juma'a tare da mutane na wanda tare da ni daga cikin baka fata da tare da ni da kuma su wanda ba su ba ashe kenan baka fata ke su ta nisa tun zamanin sahabbai kenan tun zamanin sahabbai sun haka cikin kasar sallarbawa tare da su sudan Allah ya ka kakanni muna <laughs> wani zai kwanyo ma izin ala wa kataba ibnu shihab ibnu shihab ya rubuta wa ana asma'u ina ji ne wa ana asma'u ina sauraron abinda ibn shihab ya rubuta ya murhu shina hore ne an yi jami'a watan ainihin shi tsaye da juma'a nan inda yake watan yuhabbirhu shina bashi labari anna saliman haqiqa salimun abdullahi haddathahu wa tan ya fada mashi ibn shahabin anna abdullahi ibn umara haqiqa abdullahi ibn umara ya kulu shina cewa sami'tu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu shina cewa kullukum ra'in ko kuma kiyayina kullukum ra'in wannan ai ku ku watan hafizun mai tsaro na sannan kuma murtazumun wanda an kalizurta mana islaha ma alaihi multazamun wanda an kawo ta mana islaha ma alaihi kyautar da abin da an ka bashi tsaro abin nan da an ka baka tsaro abin da ya kasance shi na karkashin ka wajibin ka ka kula da tsaron nan da an ka baka wa kullu man kana hata shay'un duk wanda ya kasance karkashi ne akwai wani abu wa huwa matsalubun bil alaihi wajibi na an neme shi akan shi adalci akan wannan abin duk wanda ya kasance karkashi ne akwai wani hukunci akwai wasu jama'a waɗanda an ka bashi tsaro waɗanda ya kasance suna karkashin kulatai wajibi na shi musu adalci idan ya yi musu adalci wallahi alhamdu shi na ce wal da tsayuwa bi masalih dinihim da ainihin maslaha ta addinin su wa muta'alliqatihi da duk abin da ya ga addini wai kiyama bi misalihi dinihim a cikin nan kaga ai da juma'a shi na cikin su alladhina idza makkannahu min al a aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahawu anil munkari wa lillahi aqibatu umuri ashe kenan kaga wajibi na ga duk wanda kasance shugaba na ki tsayu ga duk abin da ka zama maslaha ga ainihin wanda an sanya shugabanci gargashi ne wanda an sanya shugabanci gargashin su wajibi shi na shi musu adalci ga mallahohi na addini wa muta'alliqatihi da dukkanin abin da ya ga addini abin da ya ga addini wato shine kare rayukan su da kare lafiyar su da kiyaye da ilmin su da kiyaye da mutuncin su da kiyaye da dukiyoyin su sannan dukkanin abin da ya shahi rayuwar su wajibi na shi tsare wannan abin da kyau da kyau to in yi haka nan wa in wafa ma alaihi min ri'aya idan ya kiyaye ya cika abinda da an kaujata mai na tsaro na gadin da an ka bashi na ainihin amanar da an ka bashi hasallahu wa wafiru rabo wanda ya kasance cikakke na zai samu gare shi wal jazaul akbar da sakamako wanda ya kasance mai girma na wa illa in bai haka ba wa illa in bai haka ba dalabahu dalabahu kullu wahidin min ra'iyatihi wa illa dalabahu kullu wahidin kowa zai neme shi min ra'ayatihi daga cikin watan ainihin talakawan da an ka sa karkashi ne bi haqqihi yawmal qiyamah kowane su zai nemi haƙƙi ne gare shi ranar al'umma don haka ashe kenan shugaba shi kiyaye shi gani in ya tsare mallaha ta bayi shugaba shugaba na ya tsare ainihin haƙƙi na talakawa abin da shahi mallahohi na addinin su gina musu makarantun ne gina musu masallacin ne tarbiyyar ƴaƴansu da magani na asibiti da kiyaye da tattalin arzikin su da rayuwar su da lahiyar su da ilmin su da mutuncin su wannan in wa fama alaihi in ya biya abin da ya kasance wajibi na gare shi ya tsare shi to zai samu da babba ranar alƙiyoma amma in ba haka nan ba dukkanin talakawa ranar alƙiyoma sai sun neme shi haƙƙinsu wa kullukum mas'ulun sannan kuma ko wannan ku wanda an ka sanya wa kullukum ko wannan ku mas'ulun wa za a tambaye shi yawmal qiyamati ranar alƙiyoma an ra'iyatihi akan abinda da an ka bashi amana riko akan abinda da an ka sa amana karkashi ne al imamu ra'in yace shugaba wanda ya kasance kamar gwamna za mu cewa ko mataimakin shugaban kasa ko wani ɗaya daga cikin su ra'in wanda an ka sanya tsaro na ga abin da an ka bashi amana haka nan ma haka kansala wa matsulun sannan kuma can za a tambaye shi ranar alƙiyoma an ra'iyyatihi akan abin da an ka bashi ajiya akan abin nan da an ka sa amana karkashi ne ranar alƙiyoma za a tambaye shi wa rajulu sannan kuma ta mutum ra'in fi ahlihi shi ma mutum wanda an ka ba amana na wanda an ka ba tsaro na ga iyalai ne an ba mutum tsaron iyalai ne shi ma kowane mutum an ba shi amana ta tsaron iyalai ne shi kiyaye da abincinsu shi kiyaye da suturarsu shi kiyaye da kyakkyawan zamantakewa ta tsakani ne da su wa huwa matsalolin shi ma za a tambaye shi akan abin da anka ba shi a biya akan abin da anka ba shi tsaro ranar alkiyoma wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wal mar'atu ita ma mace ra'iyatun wadda anka sa amana ta an ba ta amana an ba ta amana fi bai ce zauje ha cikin gidan mijinta za ta tsare haƙƙi ne za ta tsare kanta ba za ta yi zina ba za ta tsare illinta za ta tsare mutuncinta za ta kiyaye da haƙƙin ƴaƴa ne za ta kiyaye da haƙƙin iyaye ne za ta kiyaye da haƙƙin ƴan uwa ne za ta kiyaye da haƙƙin ainihin har ma ainihin baƙin da yi har baƙi sai ta kiyaye da haƙƙin su akwai baƙi yau za a dafa musu abinci tunda akwai abincin za a dafa musu in babu mai gida tana da baki a nemo abin za a dafa ma bakin nan ita ma ra'ayatun ta zo jiha ita ma mace ra'ayatun ta zo jiha an ba ta kiyo an ba ta amana ga gidan mijinta sannan kuma wa mas'ulatun an ra'ayatiha ita ma za a tambaye ta an ra'ayatiha akan abin da aka ba ta tsaro wal hadimu ra'in fi mali sayyidihi wal hadimu haka nan shi ma bawa wa mai hidima ra'in shi ma wanda an ka sanya amana na wanda an ka ba amana na fi mali sayyidihi ainihin ga dukiya ta sayyidi ne haka nan kai ma mai tsaron shago kana da mai gida kai ma hadimin kake kai ma za a tambaye ka amana nan da mai gidan nan ya baka ranar alkiyoma in ka tsare amana nan baka sashi kuɗi ne ba baka yaudare shi ba baka duk abin da shahi yaudara duk abin da shahi tadbirul mali ka riga ka tsare shi haka nan shi ma ainihin hadimi wajibi ne shi tadbirul mali shi da dukiya ta ainihin ainihin wannan mai gidan nashi shi ke ta sosai sosai haka nan kai ma hadimi mai shago ko kuma hadimi na wani mutum ka kiyaye da haƙƙin iyali ne ka kiyaye da haƙƙin iyalai ne ka kiyaye da haƙƙin yaya ne ka kiyaye da mutunci ne ka kiyaye da illi ne ka kiyaye da asiri ne ka faɗa ma kowa shi dan kana ganin asiri ne wa maqulun an ra'iyatihi shi ma za a tambaye shi akan amana da an ka bashi wa qala sai shi abdullahi ibn umar yace wa hasibtu ina zaton an karkala manzon Allah ya ce wa rajul mutum ra'in wanda an ka baki kiwo na wanda an ka ba amana na fi ma da abihi shi ma ga dukiyar mahaifi ne shi ma watan ainihin babban da ya shigo ga dukiyar mahaifi akwai ƙananan 'ya'ya shikenan sai mahaihi na ɗauki dukiya gaba ɗaya dan mishi to shi ma shi kiyaye da'in shi ma kenan alwaladu ra'in fi mali waladihi fi mali walidihi shi ma ainihin da wanda an ka ba amana na fi mali ga dukiya ta walidihi mahihi ne shi kiyaye dukiyar mahihin nan sannan kuma da ta dabiri tsarin wanda zai yi tsarin wanda zai yi dukiyar nan ta karu ba ta rage ba ba ta nikasa ba ina masu ɗibar dukiyar iyayensu ba ma su ka nemowa ba uba na cin wurin bida shi ko shi ne bida yanda uwa ajin kulai shi ba shi ta zuwa shaye-shaye Allah ya kare mu wa matsulun an ra'iyatihi shi ma wannan shi ma da za a tambaye shi ainihin amana da an ka damƙa mai ta dukiyar mahaifinsa wa kullukum ra'in manzo Allah ce wa kullukum ra'in dukkanin ku kowannen ku ga an ka diba abin da ya kawo harko shi kawo karshe yan mai da harko karshe yan mai da karshe harko yace wa kullukum kowannen ku wa kullukum ra'in kowannen ku haku sani fa mai tsaro na wanda an ka ba amana na wa matsulun an ra'iyatihi za a tambaye shi akan amana da an ka bashi to yau kuma ainihin kai da ka ganin baka da kowa kai ɗaya kake baka mallaki ko gida ba baka mallaki wurin kwana ba ba baka da kuɗi baka da mata kai ma ra'in wa kullukum ra'in manzo Allah shi kulluha babu wanda ya hita wa kullukum ra'in ko wannan kuma kiyayina na ko wannan wanda an ka ba tsaro na wa mas'ulun an ra'iyatihi za a tambaye shi akan tsaron da an ka bashi Allah shi na cewa inna aranal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna ha wa ashfaqana min ha wa hamala hal insanu innahu kana zaluman jahula abinda Allah ce kenan inna aranal amanata Allah ce mun gitta amana Allah samawati akan samai wal ardi da kasai wal jibali duro watsai. Fa'a abaina an yi na ha suka ki dokar wannan amana wa ashfaqan min ha suka ji tsoronta wa hamala in sanu shi kuda da sai hamu ya doka ina ku kana zaluman jahula to Allah ya baka amana idanunka amana ta ranar alƙiyama sai Allah ya tambaye ka ina ka sanya idanun naka kunnuwanka amana na ranar alƙiyama sai Allah tambaye ka me kai da kunnuwan naka me ka jiya da kunnuwan naka haka nan bakin ka amana na ranar alƙiyama sai Allah ya tambaye ka me ka faɗa ga bakin ka haka nan kuma hancinka amana na ranar alƙiyama sai Allah ya tambaye ka me ka shaƙa da hancinka hannuwanka amana na ranar alƙiyama sai Allah ya tambaye ka me ka taba da hannuwanka kafafunka amana na ranar alƙiyama sai Allah ya tambaye ka me kai da kafafunka farjinka amana na ranar alƙiyama sai Allah ya tambaye ka me kai da farjinka wa kullukum ra'in ko wannan kuma kiyaye na wa matsalolin an ra'iyatihi za a tambaye shi akan amanar da an ka bashi riko ashe nan ka kai gundarin kan kai ma amana an ka ba hakan ka don hakan ga ranar al'umma sai Allah ya tambaye ka akan dukkanin wannan daki daki daki daki daki daki inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaiha kana anhu mas'ula babun hal alama lam yashhadu jumu'ata gullun babi mai bayani hal alaman lan ya shaddar juma'a ta gullun shin akwai wanka ga wanda bai zuwa juma'a minan nisa'i daga cikin mata wasu bayani da anya yi harkan kana wa gari da manin su wa qalam nu umara abdullahi nu umar yace mal gullu wanka na wajaba alaman tajibu alaihi juma'atu akan wanda juma'a ke wajiba gare shi ashe kenan wanka ba wanka bai je wajiba ga mace bai wajiba ga anya yi harkan kana saboda mata juma'a ba wajibi ta gare su haka ne anya yi harkan kana حدثنا أبو اليمان هو حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري دغ زهري قال أخبرني سالم بن عبد الله annahu haqiqa cewa shi sami ya ji abdullahi bin umar ya kulu shina cewa sami ta na ji manzo Allah ya kulu shina cewa man ja aminkum aljum'ata falagata til duk wanda ya niyar zuwa juma'a daga cikin ku domin sallaci juma'a falagata shi wanka kaga wannan hadisai suna gune kamar wankan juma'a wajibi na amma kuma can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shina cewa wa tamma atal juma'ata falagatil wa tan man a ita sallar yawmal juma'ati fa biha fa ni'mat wa man tawadda'a wa man tawalla ko man a man ita sallar yawmal juma'ati man ita sallar yawmal juma'ati fa bi sunnati hadha kamar suka cewa wa man tawadda'a fa biha fa ni'mat man ita sallar yawmal juma'ati fabiha wa man tawadda'a fa ni'mat in ya aula kuma aula ta yi au kamar qala sallallahu alaihi wa sallam wannan ta ga in katiba wannan hadisi shi kuma ya nuna cewa wankan jumu'a ba wajibi na ba domin in kai yayi kyau in kuma kai babu komai in kai aula da yake akwai sauran bayani zuwa sai ni حدثنا عبد الله بن ملما huwa alqana bi ammalikin an sabanan sulaimin an ada ibn yasarin an abi sa'id ibn khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace gul yawmul jumu'ati wanka na ranar jumu'a wajibun wajibina ala kulli muhtalimin ga dukkan wanda abbaligi حدثنا مولى ابراهيم الازدي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا ابن داوود هو عبد الله عن أبيه دغ ماهينه هو داوود بن كيسان عن ابي هريره دغ ابي هريره قال ابي هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يقول نحن مو الآهرون مو ne na ƙarshe mu ne na karshe ga zamani asabiquna mu ne magabata yawmal qiyamati ranar alqiyama sai an yi mana hisabi aka wa kowa sai mun sai mun riga kowa shiga aljanna uti utul kitaba watan an ba su littafi min qablina gabanin mu watan al'umma da sun ka wuce an ba su littafai gabanin mu sune yahuda da nasara wa utina wa utinahu an ka ba mu littafi min ba'dihim bayan su fa hadha al-yawm wannan yini shine allazi ihtalafu wanda sun ka samu sakani fihi ciki ne su yahuda da nasara fa hadana Allah Allah shesshe mu Allah shesshe mu da wannan yinin <coughs> fagadan lil yahudi gobe ta yahudawa ce asabar wannan yahuda suka zaɓi gobe wa ba da gadin wa ba da gadin lil nasara bayan gobe kuma ta nasara ce wa gadan lil yahudi gobe asabar ta yahudawa ce wa ba da gadin bayan gobe kuma lin nasara ta nasara ce ita da ita ce lahadi ashe kenan bisa ga wannan in mun ka debi wannan hadisin ashe kenan za mu ga alhidayata wal idlala min Allah subhanahu wa ta'ala yasuwa da basuwa daga Allah ki subhanahu wa ta'ala wa huwa qawlu ahli sunna wannan shine zancen ahli sunna wal jama'a sannan bayan wannan kuma wa fihi in mun ka diba cikin wannan hadisi kuma za mu ga cewa ashe kenan hmm, za mu ga cewa ashe kenan kuma in mun ka dibi wannan hadisi mun ha gane yasuwa da batasuwa daga Allah take subhanahu wa ta'ala daga Allah take subhanahu wata'ala watan bayan wannan kuma watan wa annal qiyasa wa anna wa al istinbada alal ma'ana ya udu fil asali wa al istinbada min al ma'ana haqiqa istinbadi akan ma'ana Ya'udu wanda ke komawa fil asali ila al ibdali wanda ke bata asali batilun batace na al istinbadu al istinbadu ma'anan neman wata ma'ana min al asali daga asali ya'udu wanda ke komawa alal asali zuwa ga da bid'a da batawa batilun batace na ka gane sun tafi zuwa binciken hukunci su yahudawa da an ka ba su ranar juma'a sun kaci karba sai sun karbi ranar asabar sun kaci asabar suka so sai sun kaci zuwa istinbadin hukunci cikin asali na asabar asalin asabar wai suka ce Allah ya fara halitta ranar lahadi ya kare ranar juma'a don hakan ga sai hutu ranar asabar kaga in katiba sun tafi binciken hukunci cikin asuli sun tafi binciken wata ma'ana cikin asuli wanda ke bata asulin ko ashe kenan kaga istinbadu ma'ana min al-asli yaqudu ila al-asli bil ibdali batilun binciken ainihin wata ma'ana cikin asali wanda ke bata wannan asulin to wannan istinbadin wannan binciken wannan murtsatsa hukuncin da an kai ba ta ce na don haka ashe kenan kaga su sun bata ranar su sun kazalce ranar asabar ranar asabar mai kyauta amma sun kazance ta sannan su kuma ainihin nasara su ko suka taho aka ba su ranar juma'a suka ki karba da suka kirba ranar juma'a sun haka rana a lahadi su ko saboda mi sun ce Allah ya kare ya fara halitta ranar lahadi waɗancan sun ce ya kare ranar lahadi don haka sun ka zaɓe waɗancan sun ce ya kare ranar asabar don haka suka zaɓe ranar asabar suka zaɓe a ya fara ya abin ga ya kare ranar juma'a ya yi hutu ranar asabar don haka suka zaɓi ranar asabar an kiyaye da wannan ko sun ka binciko nan ainihin ranar asabar sun ka yanke hukunci a kanta amma sai suka ɓata ranar asabar ɗin don haka sai sun haɗa zance ranar su ta asabar don haka ranar asabar ƙazamtacciyar rana ce ga ainihin yahudawa in an ka diba da su su kuma nasara aka ba su ranar juma'a su ma ba su karɓa ba suka zaɓi ranar lahadi suka ce da ni Allah fara halitta da suka ce ne Allah fara halitta sun ka zaɓi wannan ranar su ma suka ce sun ka kuma ma'ana ta ainihin wannan yinin sun ce shi suka zaɓa su ma a sheke na yan kadiba sun yi ittinbatin ma'ana sun yi baɗin ma'ana binciken ma'ana min al'asali daga asali wanda ya kasance ya udu allal asli bil ibdali shi ma ɓata wannan asalin wa huwa batilun kenan shi ma wannan baɗin nasu wannan bahasin nasu ba cikin bahasina to bisa ga wannan kenan sannan kuma in mun kadiba cikin wannan hadisi wa anna awwala wa anna wa anna jumu'ata haqiqa ranar jumu'a huwa usbu'i shine farkon mako gaba ɗaya shar'an ma ga shari'a sai dai a jumu'a ta koma ita ce farkon mako juma'a farkon mako ba asabar ranar mako ba ba lahadin farkon mako ba juma'a ce farkon mako don haka ashe kenan duk abin da musulmai za su yi ya kamata su zaɓi ranar juma'a su yi shi domin juma'a ita ce farkon mako ba asabar ce ranar mako ba wato ba ita ce farkon mako ba ranar yahudawa ba lahadi ce ranar mako ba ita ce rana ta nasara kada mu zaɓi wannan don haka kullum muna tambihi akan masu ɗan armamari ga ranar asabar da lahadi don Allah su canza su komo ga rana wadda kasance ita ce mahihiciya wadda ita ce zaɓin da Allah ya muna kuma ita ce muka zaɓa zaɓin Allah kenan abin da muka zaɓa su kuma waɗance ne ga zaɓin da sun kawo suna ba zaɓin da Allah ya ba su ba sai Allah ya ba su akan zaɓin da sun kai yahudawa suka zaɓi asabar ba Allah zaɓa musu ita ba Allah bar musu wannan zaɓin da sun kai nasara suka zaɓi ranar lahadi ba Allah zaɓa musu wannan rana ba shikenan sai Allah ba musu wannan ranar rukun guda biyu mu kuma manzon mu sallallahu alaihi wasallama ya zaɓa mu da ranar juma'a laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir to hakan ga komo ga ranar mu mahihiciya mu yi ɗarmin amarmarin mu ranar juma'a mu yi sunan nakin mu suna shi na ko kowace rana duk abin da kasance kana da zaɓi gare shi to ka zaɓe shi ranar juma'a ka zaɓe shi ranar asabar ko ranar lahadi wannan tambihi ne rawahu ibnu rawahu abanu ko to fasakata sai manzon Allah ya yi shi da ya sun bukata sannan yace ce haƙƙun ala kulli mulmin wajibi na ga dukkanin ko wani musulmi an ya ga tasu da shi wanka fi kulli sab'ati ayyamin cikin ko an kwana bakwai shi wanka cikin yoman yini guda shine ranar juma'a ya ga sulu fihi ra'asahu wa jasadahu ya ga sulu zai wanke ra'asahu kai ne fihi ciki ne wa jasadahu da jiki ne wannan sun kasance su larabawa wato suna yawan shafa mai ga kansu mai kuma sha da matsi don haka manzo Allah ce ya gasulu fihi ra'sahu wa jasadahu shi fara wanke kai sai mai ya ɗebe gaba ɗai sannan shi wanke sai da jasad ya dukkanin jiki ne kaga sai fara da hasu sai kuma ga a rawahu abanun rawahu abanun salihin abanu in salihin ya rawaito wannan hadisin an mujahidin daga mujahidu shi kuma mujahidun an dawusun daga dawus ibn kaisana an abi hurairah daga abi hurairah qal abu hurairah ce qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce lillahi ta'ala ala kulli mulmin haqqun haqqun alhaqi lillahi na Allah ta'ala do haka yana akan kull ala kulli muslimin yana akan kowane musulmi an yaga tasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman an yaga tasila shi wanka fi kulli sab'ati ayyamin ga dukkanin watan kwana biyar shi wanka cikin yawman yini guda hadithna abdullahi ibn daidai muke ko a fi kulli sab'ati ayyamin cikin dukkanin watan kwana biyar shi wanka hmm? fi kulli sab'ati ayyamin cikin dukkanin kwana bakwai yawman shi wanka ga yini guda حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي قال حدثنا شبابا حدثنا ورقاء عن عمرو دينار عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد إذنوا ku izini linnisa ga mata balle da dare ilin zuwa ga masallacin ne muna bayani akan ainihin wanka ranar juma'a shin wanka wajibi na ranar juma'a watan ga ainihin mata da 'yan yara kankana da yan yare kankana da wani su kamar kenan bayi da masafirai da masu uzuri ko ko ba wajibi na ba akan su to wannan hadisi sai kasance nan Buhari ta ce izanu lin nisa'i bil lail masajidi ya kawo hadisin manzo manzo Allah shi cewa ku izini ga mata zuwa ga masallacin ne amma da daddare banda da rana ashe kenan kaga juma'a na hariya ce juma'a da rana aka yanta don haka ashe kenan mace ba ta zuwa juma'a don haka ashe wanka juma'a bai waje ba gare ta shi na Buhari ke nema حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه حدثنا عبيد الله بن عمر ان نافع عن ابن عمر قال كي kana timra'atun wata تا كسنشي بي عمر ga عمر ana ce mata Atikatu tashhadu salata subhi tana halatta sallar subahin wal isha sallar isha'i fil jama'a cikin jama'a cikin jama'a tana tana halatta sallar subahin da sallar isha'i fil jama'a cikin jama'a fil cikin masallaci na manzo sallallahu alaihi wa sallama to lokacin gabanin ta almi umrun hadabi radiyallahu anhu da umrun hadabi radiyallahu anhu yenne mai ita wannan ati ka aure sai take mihi to akwai sharadi ina auren ka amma in zaka bar ni in ci gaba zuwa sallar subahin da sallar da sallar sallar subahin da sallar idi in kana bani in ta ga sallar subahin da kuma ainihin sallar isha to zan yi da aure ka amma da wannan shirɗa guda biyu na riga na saba da zuwa jam'i ga sallar isha da sallar subahin in ka yadda zan aure ka amma akan waɗannan shirɗa shi kuma shi na son ta kuma gashi da wanki shi nuna haɗa bi radiyallahu anhu sai yadda aka yi aure to da aka yi aure faƙila laha sai aka ce mata wannan watan fa'idul qawli mun haɗa bi radiyallahu anhu shi na da kai da ce mata fakila laha sai aka ce mata wannan abdullahi ibn umar ka bada labari ba. kina bada labarin abin da gudana tsakanin mahaihi ne da ainihin mata shi mahaihin sai ce to laha sai aka ce mata lima ta haruji ne mita kike hita wa ta alimi ne ke san anna umar haqiqa umaru ya karahu zalika yaqi wannan wa ya garu kuma sun nasha kishi akan wannan qala tace wa ma yamna'uhu an yanhani to mi hana shi ne mita bai hannuwata da shi da tana ka magana yace mi yatta kika hita kuma ke san umar hadabi radiyallahu anhu bai so hita gare kai kuma shi na kishi akan hakan ga sai ta ce to min hana shi hana ni hisabin ya san shirin inda mun kai da shi kala sai ce yamna'uhu qawlan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ka hana mishi hana miki ita manzo Allah shi cewa la tamna'u ima Allah kada ku hana ma bayan Allah masajidallahi sallatin ne na Allah kenan billahi da daddare wannan mutalaki na hamdul mutalaki Allah muka yi da zamu kamo da maluma suka ce kenan kaga la tamna'u ima allahi masajidallahi bil saboda ga tun ya gabata wannan shi suke ce ma hamlul mutalaqi alal muqayyadi wannan magana umar hadabi kenan radiyallahu anhu ashe kenan kaga wannan ya nuna matan sahabbai ba su hita masallaci kamar da ibn adubari annamari yace kaga sai dai ko su kaga wannan mata mata umar hadabi radiyallahu anhu wato sai ta neme shi sai da aka ka'ida da ita ka'idar nan sai da ta ginda mai shar'i na cewa sai in zai bata ta rinka hita zuwa sallar isha da sallar subahin sannan ta aure shi aka yi aure akan hakan ga an kiyaye ko to amma wannan mi hana hana mai kullita ke hana mata zuwa sallar isha'i da sallar nabi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima alhamdulillah wa salatu wa salam ala rawi معرفة التابعين معرفة التابعين وهم إباق منهم المحترم فمدرك الأشرة قيس يعلم والفقهاء السبعة الأكابر منهم وكل من مزايا ذاكر أفضلهم سعيد أو أويس وكيل الحسن وكيل قيس آخرهم ابن خليفة حلاب عن مئة بعد ثمانين سلاب وليس في الأصحاب ولا أتباع من اسمه عبد الرحيم رائي ما tabi'ina التابعين من da sahabbai na صلى الله عليه وسلم عنك kace da baka sahabbai sannan kuma an faɗi cewa sahabbai na mazo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su adillai na sannan kuma sahabbai na mazo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da dimbin yawa wanda ya kasance littafi guda bai ya tara bai ya tara ainihin adadin sahabbai na mazo sallallahu alaihi wasallam amma an tambayi wannan a mm, wannan an tambayi Abu Sa'ad Razi radiyallahu anhu an kace wani ya ce hadisan manzo Allah dubu goma na tace ki hadisan manzo Allah dubu goma na Allah shi tudda hakura ne yace mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ta alifin wa arba'at kabura anhu manzo Allah ya rasu ya bar sahabe dubu ɗari da dubu goma sha da dubu goma sha hudu kulluhum kowannen su ra'auhu ya gane shi wa rawa anhu ya ruwaya da gare shi a shekin nan a bar magana hadisai dubu goma ko dubu biyar <clears throat> wannan abu da asar razi ma da mutu tabi ina sanin ai wannan su tabi'ai ibaqun tabaqana minhum daga cikin sahabbai akwai almuhadaramu akwai wanda aka ce ma almuhaddaramu wa wanda suka wanda aka ce ma almuhadaramu ma adarka jahiliya wa zamanan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa lam yarahu shi aka ce ma almuhadaramun wanda ya kasance ya riki jahiliya ya ɗebo jahiliya wa adarka nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya riki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa adarka zamanan nabiyyi ya riki zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi ya yi imani shi amma wa lam yarahu bai gane shi ba ya zama muhadaramu ba cikin sahabbai bai kai sahabi ba amma ya wuce tabi <coughs> wannan daga abin da suke cewa na hadaraman mallahamu nama ya rikitar a huwa minar unsa amin da zakari shin wannan nama wata na tunkiya ne ko na ragona ko kuma a huwa minar ma'azi a minar bakari a huwa minar ma'azi a minar ganami wannan nama na tumakai na ko na awake ne ya rikice maka ba ka gane za ka jefa shi ba to wannan daga na aka ɗebi almuhadaran wa'annan sun rirki zamanin mazo sallallahu alaihi wasallama sun yi imani shi amma ba su gane shi ba ta ganan ɗan an ka ɗiba sun rirki zamanin mazo sun yi kama da sahabbai amma ba su gane shi ba saboda wa aka ce masa habi mallaka annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala islami mallaka annabi sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata al islami shi aka ce habi su ko annabi samu lakati ba ba su hadura manzo sallallahu alaihi wasallama to waɗannan ina da musa su wasu malamai suka ce tabi'aina qada'an wasu wasu kuma sun kace sahabbaina qada'an wasu kuma sun kace abaina baina suke sun wuce tabi'ai ba su kai sahabbai ba amma dai maluma eh, da maluma a kaulin as-sahihi a sahihin kauli watan ya ta akan cewa su mu hadara mu na dukkanin su tabi'ai ne ba sahabbai bane amma ibnu adubar radiyallahu anhu ya ce in an kace yan hadisi ya inganta na cewa lokacin da an kai isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam an kai miraji da shi can lokacin da ya gana da Allah an gwada mai dukkanin al'ummar lokaci ne masu imani da shi tun da ya gane su kenan ashe ya gamsu ba su gane shi ba sun shigo kamar cikin irin su Abdullahi ibn Maktumin sun shigo cikin irin su ibn ummi maktumi a kenan kaga sahabi na a sun yi mulakati da manzo manzo Allah ya gamsu su abu su gane ba to amma dai ya ce wannan hadisi in ya inganta har in ya inganta ana iya kiran su sahabbai amma dai abin da kauye na jumhurin maluma kuma shi a sahihin kasancewa kasancewar hadaran mu shine a cikin tabi'ai ba cikin sahabbai ba fa mudrikul asharati to shi nace a bayan bayan almuhadara muna suna da yawa kwarai irin su watan wannan abu musulmi al-ahwalani da abu usman an-nahdi ga sun dai da abu rijai al-qaridi suna da yawa ne kasance dukkanin su annan ana ce musu almuhadara mun to fa mudrikul asharati sannan su kuma an da kasance sun ga sahabbai guda goma sun ga ainihin al'ashatu mubashara guda goma wane ne qaisun yu'lamu qaisun qaisunu qaisunu abi hazimin ulamu shi an ka sani da wannan sunan shi ya ga ainihin dukkanin watan ashatu mubashara guda goma ya gane su ana kiran shi qaisun abi hazimin radiyallahu anhu to bayan wa'annan bayan wa'annan mudrikul asharati da yake mudriku wasu maluma sun kawo sa idunu da aka ce a'a bai cikin saboda an haihe shi zamanin umar da radiyallahu anhu ashe kenan bai yi a ce da ya ga ashatu mubashara wal fuqaha sab'atu sannan ma na madina wanda kace ma fuqaha ul madina asaba ma guda bakwai wanda kasance suna cikin manya manya malum madina yace ala akabiru wanda kasance masu girma ne minhum suna cikin tabi'ai suna cikin manya manya na gaba gaba cikin tabi'ai sune farkon tabi'ai a ubaidullah ibn abdullah ibn utubtun mas'udin a uwatun zubairi qasim ibn muhammad ibn abi bakr hmm, sulaiman ibn sulaiman ibn sadin ubaidullahi urwatu qasimu saidun musayyabi abubakarin sulaimanu harijatu harijatu min zaidin sabitin wa'annan su ne aka kira alfuqaha sab'a manya manyan maluma na madina kuma suka sa wannan abu salmatin abdurrahman na aufe cikin su suka ce shi ma shi na ciki to in mun ka ɗauka shi na ciki sun kai su takwas kenan to su maluma suka ce a su dai bakwai na sai dai a cire guda daga cikin waɗance ne ga a cire Sulaimanu ne sarin a sa Abu Sulaiman ibn Abdurrahman ibn Auf to sai mu ce Ubaidullahi Urwatu Kasimu Sa'idu sai mu cire Abu sai mu ce Abubakar Sulaiman sai mu ce Sulaimanu sai mu ce Abu Salma sai mu ce Harith ibn Zaid sun zake nan su bakwai in kuma aka ce a maishe shi sai a ce ubaidullahi urwatu qasimu sa'idu abubakar sulaimanu harijatu sun zan su bakwai kenan ko wannan su aka ce ma alfaqaha usaba manya manyan maluma na wajen kenan guda bakwai nan suna cikin tabi'ai wa kullum kowane ɗaya daga cikin wannan daga cikin tabi'ai zafirin wanda ya rabanta na bin maza da darajoji abdaluhum sa'idun wasu maluma suka ce to wa an hihici daga cikin tabi'ai maluma suka ce abdulluhun sa'idu wannan shi akawi na ahmadu hanbali radiyallahu anhu yace abdulluhun wanda amma yacin sa'idu musayyibi balbari wasu maluma sun kace wasu qanni wasu rukanni shine afdalu tabi'ina saboda shi adashadu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin a umar bin hadabi radiyallahu anhu ga abinda muslimi ya ruwaito da gare shi shi kuma watan umar bin hadabi radiyallahu anhu yace yace sami'tu nabi naji manzo Allah ya kula shi na cewa watan afdalu tabi'ina wanda amma yacin tabi'ai rajulun wani mutum na yuqala lahu waisul turkani wannan shahada ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama ablalu tabi'in rajulun yuqalu lahu waisul alqarani shine ablalu tabi'in manzo Allah shi shi da wannan shi a cikin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallama ko manzo Allah ya ishara da shi har yace masa habbai duk wanda zai ci waisul turkani shi ne mai shi mai addu'a da da umar hadabi radiyallahu anhu da aliyu na bi ɗaliban lokacin halifanci na umaru sun ga uwaisul karni kuma sun nemi shi musu addu'a ya musu addu'a kuma da manzon Allah ba su umarni to sai malluma suka ce to yanzu nan gashi an ce shine mai gashi nan Ahmadu bin Hanbal radiyallahu anhu ya ce wanda an mahihici daga cikin su shine Sa'id bin Musayyibi sannan kuma gashi hada ta manzo sallallahu alaihi wasallam cewa a wannan wasu kanni shine mahihici to ya za a yi da wannan sai malluma suka ce to kila Ahmadu bin Hanbal bai ga wannan hadisi ba ko kuma a ya gane shi bai inganta ba gone ko kuma ya inganta gone a a ya diba ne watan abdaliya ta ilimi ya diba ba mazaya ba ya diba abdaliya ta ilimi an ka diba abdaliya ta ilimi duk gaba ya ta a babu wanda ilimin ta idun musayyibin shi wannan bisa ga ittifaqi na malumma shine abdalu na ilman wakilin su malumma sun kace al-hasan al-bisri hasan al-bisri to wakili qaisun wasu maluma sun kace kuma tan da abi hadimin to in muka doka bisa ga wannan in mun kace akan wannan mun kace sayyidul musabi shine mahihici sai mu ce inda ahlul madina in mun kace wasul qanni sai mu ce inda ahlul kufa in mun kace sayyidul in mun kace alhasanul bisri sai mu ce inda ahlul basra ce bin mutanen busra alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba shahi na sha biyar ko shi wannan haka ne adiba istighna'ullah ta'ala anil mahalli wal muhaddisi Allah ta'ala wadato Allah ta'ala haka anil mahalli daga zati wanda zai sauka gare shi wal muhaddisi ko mai halitta sun masa annan kala shehu ta game da hullahu bi rahmatihi ganiyun anil mahalli wal muhaddisi Allah mora shi na anil mahalli daga zati wanda zai sauka gare shi kenan Allah ba sifa bane balle a ce ya sauka ga Isa alaihi salam wal muhaddisi Allah ya wadatu daga mai halitta Allah kuma zati ne wanda ba a halitta ba ya wadatu daga mai halitta sha bayani wal muradu bi hadhihi sifati abinda aka nuhi da wannan sifa shine cewa watan Allah mawadaci ne annahu ta'ala haƙiƙa cewa shi Allah gairu muftakirin bai bukata ila mahallin zuwa ga zati ai zatin bai bukata zuwa ga wani zati ya kuma biha wanda zai waratu da ita wa gairu irin ila muhassisin sannan kuma Allah bai da bukata zuwa ga mai halitta wal muradu abinda aka nuhi bil muhassis da mai halitta mujidun mai halitta yujidu wanda halicce shi wallahu huwal ganiyyu Allah shine mawadaci allazi la yahtaju ila al muhassisi wanda bai da bukata zuwa ga mai halitta wal fa'ilu shine mai halitta الدليل النقلي ta shari'a من النصوص القرآنية daga nasu suka na alqur'ani qauluhu ta'ala zace ta'ala da haka ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila allah ya ayyuhan nasu ya ku mutane amtum dukkaninku alfuqara'u mabukata kuke ila allah zuwa ga allah wallahu allah kuwal ganiyyu shine mawadaci alhamidu wanda a gode ma so ta fatiri suwa ta fatir aya ta ainihin goma sha biyar wa qawluhu da zance ala da haka fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kana Allahu ganiyan hamida ba walillahi ba a gyara fa inna lillahi ma fis samawati fa inna haqiqa ma fis samawati da ke cikin sammai sannan akwai wa ma ba wal ardi ba wa ma fil abin da ke cikin kasai na Allah ne wa kana Allahu Allah bai gushe ba ganiyan mawrati hamidun da agode ma suratul nisa aya ta 131 wa qawluhu ta'ala da zance ta ta'ala ɗaukaka lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma fis samawati abinda ke cikin samai wa ma fil ardi abinda ke cikin kasai na Allah na wa inna Allah haqiq Allah lahu al-ganiyyu shine mawadaci alhamid wanda aka gode ma suratul hajji sura ta hajji aya ta 64 wa qawluhu ta'ala Allahu samad aya ta biyu ai la yahtaju ila shay'in Allah ba shi da bukata zuwa ga komai wai hataju alaihi kullu shay'in komai da kowa na da bukata ga Allah subhanahu wata'ala wal ayatu fi hadha al bab kathiratu ayoyi masu bayani akan ainihin wadato ubangiji daga halittu ne kathiratu masu yawa na jiddan kwarai yuhibbu ta'ala Allah na bada labari fi haskinta bi kamali ginahu da cikan wadatuwa ta an harkihi daga halittu ne wa min al akwai daga cikin hujjoji na hankali annahu subhanahu wa ta'ala annahu haqiqa cewa shi subhanahu wa ta'ala la yutakara ila muhallin. da ya bukata zuwa ga zati la kana sifatan da zai kasance sifa walau kana sifatan da Allah ya kasance sifa lan yattafi bi sifatil ma'ani wal ma'anawiyya da bai sifantu da sifatul ma'ani ba wal ma'anawiyya da sifatul ma'anawiyya da bai sifantu da al qudratu al iradatu al ilmu al hayatu as sam'u al basaru al kalamu da bai sifatu da annan sifatul ma'ani ba wal ma'anawiya da bai sifatu sifatul ma'anawiya ba wa hiya kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman wa hiya wajibatul qiyam bihi wa annan sifa watan wajibatul kiyami masu yancin tsayuwa na bihi gare shi lil ajallati dalati domin hujoji masu gadi ala zalika akan tsayo ainihin sifatul ma'ani da ma'anar wuya ga Allah subhanahu wata'ala wa idza badala kaunuhu sifatan idan watan zancen da ke cewa Allah sifa ne idan wannan zancen ya baci badala ma adda ilaihi abinda zai kai gare shi ma ya baci menene shi wa huwa kaunuhu mutaqirin ila mahallin Shi shine kasancewa ubangiji mai bukata zuwa ga zati wa matsalubu watan abin da muke nema kenan kasancewa Allah ba mai bukata bane ga kowane irin zati wanda zai sauka gare shi balle a ce Allah tufa ne ya sauka ga Isa Isa shi kuma zati na wannan shi suka ce ma sayrutu shay'an shay'an wahidan kasancewa abu guda shi ake kira hululi wa dalilu ala adami abinda ke zama hujja ala adami akan rashin ibtiqarihi bukatuwa tai ila muhassisu zuwa ga mai halitta annahu abinda asha'ani da yutakar ila muhassisin da Allah bukata zuwa ga mai halitta lakana hadisan da zai kasance fararre kaifa ya Allah zai kasance fararre wa kad haqiqa sabaka bayani ya gabata na wujubi wajacin wujudihi samuwa tai wa kidamihi da rashin farkon samuwa tai wa baqaihi da rashin karshen samuwa tai zatan wa sifatin subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Allah ne ne hukuncin sayar da suna tambaya menene hukuncin sayar da sayar da man kolin sayar da man kolin ya halatta ga shari'a babu koyon ana sayarwa shari'a ta da mace ta gyara gashin kanta kwailin man kwailin ko na shafawa ga jiki mai canza fata to sai da sai da mai mai canza fata bai halitta ga shari'a saboda mai Allah Allah ya la'anci masu canza fatar su la'anta ta zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma abdullahi mas'udin ya ce Allah shi la'anci dukkanin wanda ka canza launin jiki ne da yan mace in namiji aka ce mita za ka la'anta su ce manzo Allah ya la'ance su tunda manzo Allah ya la'ance su ashe Allah ya la'ance su kenan ni ma ni ma na la'ance su don haka duk abin da haka zuwa ga haram haram na aka yi mai haddi in wani ce mishi mazinanci ba a yi mai haddi akan ya mai kazafi sai dai a mai ladabi saboda ya taɓa yin wannan laihin aka yi mai haddi a kai ne duk laihin da mutum ya aikata aka yi mai haddi a kai ne in wani ya je shi da irin wannan laihin ba za a yi mai haddi na ainihin kazafi ba sai dai a yi mai ladabi akan ya je shi da wani abu wanda ya kasance ya riga ya gabace shi kuma wanda ya ce ala tsammanin ina a game da zarkin alkur'ani a yi addu'a ko kuma a yanki dabba sai a yi sadaka da naman wannan dabba domin neman allah shi biya bukata game da don albarkacin wannan sadaka sauki alkur'ani a yi addu'a ya halatta ga shari'a ga shari'a ana sauki alkur'ani a yi addu'a kuma ga shari'a ana yanka domin neman bai bukata saboda ainihin a asalin ibada wadda ibrahim wadda ainihin a wannan yayi habila yayi ya yi sadaka da rago ko kuma watan ya aje rago wata ta taho ta cinye nashi rago ba ta cinye da dan uwane ba ko iz qarraba qurbanan iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al ahar qala inna ma yataqabbal Allahu min al-muttaqin wannan shine asali ga ainihin yanka umarun hadabi radiyallahu anhu lokacin da sarki sutul bakara shi ma ya yanka amma dai maluma suna kuma ga wancan asali iz qarraba qurbanan idan aka diba karkashin tafsirin wannan aya za a samu hukunci na yanka ayi sadaka cikin wannan wani shi na abinda aka ce maka fara zihari wanda ya kasance ya ce ma mata ta yi wata antika ummi ya ce matar shi antika ummi kina daidai da mahaihiyata kina daidai da mahaihiyata kina daidai da mahaihiyata fi ta harimin istimta'i ga haramcin jin daɗi watan ya shabba hamata ta yi da uwatai ya kamanta uwatai da matatai ko shabba hadda wata matatai da uwatai ce ke kama da mahaihiyata ko kuma anti ka ummi ko kuma anti ummi haka ce mata amma shi na nufin wai yadda yadda haram na shi take mahaihiyatai shi taba ta shi daɗi haram na shi taba wannan mata ta shi daɗi to wanda ya hari da mata ta irin wannan abin da a bisa gare shi in sha so shi dawo shi take ta sai ka kafara wannan kafara ita ce maka fara ta zihari alladhi ne zahiruna min nisa'ihim kuma ni na'am in ya kasance kama sun kai yace ke kama da mahaihiyata ga sifa babu komai ga wannan ba zahari na ba ke kama da mahaihiyata fi tahrimil istimta'i ga haramcin jin daɗi wannan tasbihi suke ce mishi ana ce mishi tasbihi balegi an ce kaɓin mi ke kama da mahaihiyata ta shahi waje shabahi fi tahrimil istimta'i ga haramcin jin daɗi kafara ana yin ta za a ainihin yautar da bawa ko kuma ta acida ko kuma ainihin a bada acida ko kuma ta a bada da miskinan acida miskinin sittin ko kuma ta a yautar da bawa ko kuma a yi azumi sittin ko ya mu sittin da miskinan ko kuma a ainihin a yautar da bawa da kasance mumina ce ko kuma ainihin a ciyar da miskinai guda sittin wannan ne tufa ta fara ta jihari ce a wannan shi aka ce mata bihul ba'adi bil jumlati kamanta ba'adi da jumla ya ce hannun hannunta guda da mahaifiya sai ko shi wannan shi suka ce mata bihul ba'adi bil ce hannun hannunki ya kama da hannun ta shi ma a nuhin ga haramcin jin daɗi in ya taba hannun mahaifiya ta yi haram na ya taba hannun mahaifiya ta da jin daɗi in yana nuhi in ya taba hannun mata ta yi kamar ya taba hannun mahaifiya ta yi wajen haramcin jin daɗi shi ma zama zihari ana zihari tajbihul jumlati bil jumlati shi a ce mata anti ka ummi ke kama da mahaifiyata bi tahrim istimta'i ko kuma tajbihul ba'al bil jumlati ce waje huki ka ummi

sahabbai na manzo ridwanullahi alaihim masu cikakken bayyana gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam da abin shi kwana na tsaye bai zamna ba za su kwatsa ba zamna ba saboda abin da ka nuna wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne suna son su sadar da azumman su yace kada ku yi wasudi amma shi shi na wasudi so ce to ai kai kana yi sai ce to ni inna ma ya dama ni rabbi wasqini inna ma yudimu ni rabbi Allah na ke kishe ni ki ni shake sha da ni don haka kada ku damu da nawa ni ina cin abincin gidan aljanna ina shan abincin ina shan abincin gidan aljanna abincin gidan aljanna abincin gidan aljanna bai kare azumi dan ba abincin duniya inna ma yuzaimu ni rabbi wal kini haka haka manzo Allah ce musu suka ce mu dai muna son mu yi wazi kamar da haka to shikenan mu yi ya doki azumi da doki azumi aka yi ana azumi an hako ana yi swahiya ta waye aka yi ana yi an hako ana yi sai aka ga wata ramadana

watan yayin rashin lahiya hanyar mutu bai bidin magani shi na shiga aljanna in ya kai matsayin rashin bidin magani in ya kai ga matsayin rashin bidin magani in bai bidin magani ba shi na shiga aljanna babu hisabi saboda mi a akwai ranar al'umma manzo Allah ce akwai mutum dubu saba'in masu shiga aljanna ba da hisabi ba shi na sai ɗaya sahabbai suka ce su wane ne sai manzo Allah ce allazina la ta wala yatadawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna alladhina la tarquna wa la yatadawwaru wa la tadayyaruna wa la yadawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah suka dogara au kama qala sallallahu alaihi wasallama to shikenan sai ɗaya ce wa'annan su ne ke shiga addinin ranar alkiyon babu hisabi sai kashe ta ce manzo Allah yana son kuro kammin Allah in kasance cikin zai ce wa anta fihim wa anta minhu kana cikin su sai wani miƙe ce ya manzo Allah ka roƙa min Allah in kasance cikin zai ce sabaka ka ukasha ukasha ya riga ka bakin nan ta tsaya to wannan su ne wanda kasance watan ba su la yasrquna ba su addu'a wala da ba su magani wala yatadayyaruna ba su canfi ba su cewa don kaza abban samu kaza ba wani shi hana in samu to da ni almi wacce sun ce to da shiga gida kaza sai taloce ta so mini an gane wannan to waɗannan su Allah zai Allah ya tsayyaru na wanda kasance ba su canfi wala tarquna sannan ba su tawada wala tadawuna sannan ba su neman magani wa ala rabbihim sun dogara ga Allah to masu irin wannan matsayin to suna aka ce na alƙiyoma suna shiga a ba da hisabi ba amma ha matsayin na wanda za a cimma in ba kai ga wannan matsayin baka nemi magani saboda mi ta da wannan biyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya nemi magani shi kasance ta asiyar li ummati al'umma ce su koyi da shi akan shi manzo Allah ya nemi magani sannan kuma ya sa sun yi magani amma kuma tare da haka nan akwai cikin sabon manzon Allah wanda bai taba magani ba da dai in ba rana guda ba shine Imran bin Husayn radiyallahu anhu ya kasance bai tawada bai neman magani sannan kuma ga Allah ya dogara amma hashi ko shi na cikin tsananin rashin lahiya an ce shekara ta arba'in cikin tamuwa ciwon tamuwa kama irin wani hukumar ciki ya shekara arba'in da shi amma hashi kuma tare da wannan sifa da shi ciki abokin mala'ikuna imran bin da allahu anhu abokin na kullum sai mala'iku sun zo ne sun hira da su ya hira da mala'iku kullum kullum zai hira da mala'iku ma hasa kowa da sararin sabda sama ko zo dai a ce su tashi su koma wasu cikin halin gare ki ciki to ran nan sai dai yayi magani saboda shin lahiya ta kai mai irin ta kai mishi radda fara magani mala'iku ba su sake dakwa zakwa wuri ne ba ba su sake dawowa ba Yadda sun ki zakuwa sai bar magani sai suka kama zakuwa suna kira da shi kuma har ya cikan zaga haka ya kare to ibn abi radiyallahu anhu karkashin wannan hadisi yace to bisa ga wannan hadisi ashe kenan an gano a ainihin shi dai magani suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama don haka neman magani suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama sannan shi kuma rashin neman magani matsayi na in ka kai ga wannan matsayin sai ka in ba kai ba amma kada ka yi kada ka wahala kanka da sauran bayanin da an kai akan magani da kasance ba a yi tambaya ba akan magani balle a cigaba da bayani kuma ina ganin lokaci yayi ah, yana tambaya akan waɗanda ka yi mai sata ana ba shi shawara akan shi kai su wajen CID domin su sha wuya su faɗi abin da ke faruwa to wannan <clears throat> bisa ga ainihin siyasa shari'iyya siyasa shari'iyya ya halatta da a mace mutum shi faɗi abin da bai niyya faɗi ba a mace shi sai yayi wani bayani wanda kasance bayanin nan shine na gaskiya wanda in ba a mace shi ba a samu irin wannan bayani sha na cikin da ya usta ya sa tare Abdullahi radiyallahu anhu dan an kaji ba za a ga wannan kuma malum masu yarda da wannan Eh? Eh? alhakin su bai gare shi an ce haƙƙi na siyasa shi ta shari'a kowa ana azabta shi gurgudun ainihin wanda aka son watan a saci bayanai gare shi wani azaba kaɗan ba ta sa a tatso bayani gare shi sai azabta shi azaba mai yawa wani kuma da bashi tsoro an kaɗo kubu bulala yanzu kana gani jiki na gama ga ta faɗi abin da bai ne faɗi ba don wannan ya danganci ainihin gurgudun azaba da za a yi in azabar da an kai mai saboda bai bada haɗin kai ya bayanin abin da ya kamata shi bayani ba don haka aka azabta shi azaba ta jami'ar shi lahiya wannan shi ja mu kai ne alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah